waɗanda muke jira su dawo mana a wata rana ba da daɗewa ba kuma gaskiya zuwan da ni nan da ni ga matasa sai ni ga lalle muna tare da nasara wato don harka ka ga matasa to insha Allah wannan tafiya akwai nasara a kanta baka na ji daɗi kuma zan yi addu'a ta musamman ga shi mai wannan gida da kuma jagororinmu waɗanda sun ka biyo hanya suna nan tahe domin su jagoranci wannan jiha din haka mu yi salati zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid اللهم أنت أمرتنا بدعائك وقد دعوناها كما أمرتنا فأجبنا يا رب العالمين آمين. يا حي يا قيوم يا ya يا قيوم يا حي يا قيوم Allahumma اجب دعوتنا اللهم اجب دعوتنا ya Allah ka san tsayuwar da mun kai a wannan wuri muna da bukatu daban-daban Allah ka cika mana suwa ya Allah muna roƙonka a turakin mafara ya Allah ka shige masa gaba a cikin al'amuransa ya Allah ka taimake shi ka bashi duk nasarar da yake nema Allah ka sanya mashi kwarjini a cikin al'umma Allah ka sanya mai kwarjini a cikin al'umma Allah shi kawo mana aminci da zaman lafiya a jihar Zamfara Allah ya kawo mana zaman lafiya a Najeriya mu muna roƙon Allah subhanahu wataala da sunayensa masu tsalki da siffofinsa maɗaukaka muna tawassuli da littafin sa alqur'ani mai girma Allah wannan haɗuwa da mun kai ya Allah ka taimaki mai girma minista Allah ka bashi duk nasarar da yake nema ya Allah ka taimake da wata bello matawalla maradin ka bashi don nasarar da yake nema ya Allah kare shi daga sharrin masu sharri Allah kare shi daga sharrin masu hassada ya Allah lokacin da suke hassada su Allah ka mayan masu ya Allah ka taimake da wata bello matawalla maradin ya Allah don nasarar da yake nema Allah ka bashi ya Allah ka sanya mashi kwarjini a cikin al'umma ya Allah ka ƙara masa kima da daraja zuwa ga shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya Allah ka ƙara rika masa a cikin al'amuransa ya Allah muna roƙonka kai ka ce a roƙe ka ba wanda za mu roƙo Allah sai kai game da wannan bukata ya Allah ka taimaki da wata tabella matawalla maradin ya Allah ka kare shi daga sharrin masu sharri ya Allah ka tsare shi daga sharrin masu hassada inda yake so ya ce mu ya Allah ka rika hannayensa Allah ka kai shi Allah ka rika masa Allah ka taimake shi Allah ka zama gatansa Allah ka sa mashi kwarjini a cikin al'umma duk wanda yake neman ya gama tawalla ya ci baya Allah ya kasa shi ma ya ci baya duk wanda bai san da Bello matawalla ya Allah kasa shi ma ya ci baya duk wanda yake nufarsa da wani sharri ya Allah ka mayan masa ya Allah ka taimaki da Bello matawalla maradun ya Allah ka taimaki jam'iyyar APC ya Allah ka taimaki jam'iyyar APC ta jihar Zamfara Allah ka ga halin da matasan jihar Zamfara sun ka shiga Allah ba su da wani gata sai kai Allah ka ba su gata Allah dawo musu da gatansu Allah ka dawo mana da gatan mu Allah ka taimake mu ka rufa mana asiri ya Allah turakin mafara da ya hada mu wannan wuri ya Allah ka taimake shi Ni yadda yake da ita na ci gaban jihar Zamfara Allah ka rika mashi haɗin kan da ake so a samu na jam'iyyar APC Allah ya tabbatar da shi ya duk wani wanda zai kawo baraka ta he Bello Lamarado Allah ka hita mana da shi ya Allah kuma idan ya hita ka hada shi can wani wuri kanka dawo mana da shi ya Allah ka taimake mu gaba daya Allah ka tsare mana mutuncin mu Allah ka sa aljanna ita ce makoman mu wannan haduwa da mun kai a wannan wuri ya Allah muna roƙonka Allah ka tabbatar mana da nasarar da muke nema ya Allah ka sanya nasarar da muke nema ta zama aminci gare mu ya Allah nasarar da muke nema Allah ya sa ta zama aminci gare mu Allah ka shaki da ake jihar Zamfara Allah ya yi mana yawa ka ɗauke mana wannan jarabawa ya Allah ka ɗauke mana wannan jarabawa Allah ka kawo mana sauki Allah mu Allah ka riƙa hannayensu Allah ka riƙa hannayensu Allah Allah ka dawo mana da suwa ya Allah ka ga halin da jihar Zamfara take ciki ya Allah ka taimake mu da taimakonka ya Allah ka sanya matasan mu ka sanya musu ka sa mu samu waɗanda suke jarumai waɗanda za su jagoranci wannan tafiya ya Allah ina yi muku addu'a duk wanda ya zo wannan wuri bukatar sa ta bayyana da ta boye Allah ya cika mishi ita ya Allah muna roƙonka kada ka yi mana kasa a gwiwa wurin roƙon Allah akan bukatun da muke da suwa ya Allah muna roƙonka a tukur umma dan fulani Allah ka bashi nasara duk inda ya shiga Allah duk wanda yake bayan Bello Matawalla Allah ka taimake shi duk waɗanda suke so su rika ma Bello Matawalla Allah ka rika musu Allah ka rika musu duk wanda yake so ya ga Bello Matawalla ya ja baya Allah ka sa Allah ka jayar da shi baya Bello Matawalla ya gaba Allah ka jayar da shi baya Bello Matawalla ya ci gaba ka kare Bello masu ga masu hassada ka kare Bello ga masu sharri ka kare Bello da masu hikidu ka kare bello matawalle daga duk wata cuta wadda wani dan adam zai cutar da shi Allah ka bashi nasara akan shi Allah ka zama gatansa Allah ka sa masa kwarjini a cikin al'umma waɗannan masu masa hasada ya Allah ka sanya hasada ta koma gare su Allah ka isan mana gare su Allah ka isan mana da isarka Allah ka taimake mu da taimakonka Allah ka zama gatan mu. Allah muna ka turakin mafara Allah ka taimake shi Allah duk nasarar da turake yake nema Allah ka cika mashi Allah ya sa mai kwarjini a cikin cikin al'umma Allah ya sa mai kwarjini a cikin al'umma inda ya sanya a gaba ya Allah kada ka kajiyar da shi ya Allah ka rika hannayensa ka taimake shi muna da bukatu daban-daban Allah ka biya mana da suwa Allah ya sanya ma wannan damuna da za ta shigowa Allah ya sanya alkhairi a cikin ta Allah muna roƙonka ka kawo mana aminci a jihar Zamfara ka kawo mana aminci a arewacin wannan ƙasa mu, ka kawo mana aminci a cikin wannan jiha mu, ka kawo mana aminci a Najeriya mu ka kawo mana aminci a Najeriya mu amincin da mun karsa Allah ka dawo mana da shiya Allah ka jarabce mu Allah ya sa wannan jaraba ta zama alkhairi gare mu Allah kana jarabtar bayan ka sun yi laifi ko ma ba su yi ba to Allah muna rukun ka ka yahe muna abinda mun kai wanda ba daidai ba rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar allahumma anta amartana bi du'aika wa qad auna kama amartana fa ajibna ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin inshallah umarce ni da in yi maraba da ku na san ko ban yi maraba da ku ba kowa ya maraba da kanshi kuma game da harkan matawalle na san ba gudu ba ja da baya ni kai na je da daddare ke gaya mani cewa akwai taro yau na yi niyyar zan yi tahiya yau na ce amma tun da harkar matawalla ce zan dakata sai na zo an yi abin da za a yi gabana in shaida sannan in tafi saboda haka ina ma kowa barka da zuwa ina kuma roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya samu amfana da dukkan abin da za a tattauna Allah tabaraka wa ta'ala ya mana muwafaka da alkhairi dukkanin abubuwan da muke roƙo wurin Allah na alkhairi ya tabbatar mana abubuwan da muke gudu na sharri Allah ya kare mana Allah kuma ya mai da kowa gidansa lafiya assalamu alaikum wa rahmatullah Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuh. A sunana Honorable Trakia Bakar haya Prince Talata Umfara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Sunana Malam Idris Yakubu, shugaban makarantar Kairul Bariya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Suna barista abdurashid Haruna, tsohon mai ba gwamna shawara akan harkar shari'a. Assalamu alaikum. Suna Sunana da Nura Giredi Bungudu. Assalamu alaikum. na Kamalu Sani Gusau. Assalamu alaikum. Ala Alhamis Mai Matawalli. Assalamu alaikum. Sunana Ali Emran Gusau, jarumin tudun wara, mun tsome ba gwamnati shawara. na Jamilu Lawal. Assalamu alaikum. Sunana Muhammad Hassan Danbaza. Salamu alaikum. Suna na Suleiman Abubakar Malam Masarkin Samarin Samun. Salamu alaikum. Suna na Ibrahim Fili Gusau. Salamu alaikum. Suna na Ibrahim Rijiyar Sarki Gusau. Salamu alaikum. Suna na Comrade Kabir Bardi, na Yazid. Salamu alaikum. Suna na Alhaji Yusuf Sani wanda aka yi sanyi da horon Malam Wakala. Assalamu alaikum sunana Mustapha M. Lord. Assalamu alaikum sunana Mashkur Abdullahi Tsafi. Assalamu alaikum sunana Comrade Umar Furan Maru. Assalamu alaikum sunana Ibrahim Adamu Tsafe. Assalamu alaikum sunana Zayano Abubakar Bangudu. Assalamu alaikum sunana Saminu Murtala Shinkafi. Assalamu alaikum sunana Zaharaddin Sanusi. Assalamu alaikum. Sunana Bashar Ahmad. Sunana Bil'atu Yunusa. Assalamu alaikum. Sunana Muktar Haya Asako Walin Mutawallin Mararin. Assalamu alaikum. Sunana Murtala Turaki daga nan Samar. Assalamu alaikum. Sunana Fatima Muhammad. Assalamu alaikum. Sunana Samira Muhammad wadda aka fi sani da Samira kan giwa. Assalamu alaikum. Sunana Rukaya Abdullahi wadda aka fi sani da Rukayan Nasko. Assalamu alaikum. Sunana Zainab Abdullahi wadda aka fi sani da Watan Malam. Assalamu alaikum Sunana Rabi'u Ahaya a Sako wanda saboda soyayyar da muka wa mutawalle duk sati da Alhamis da Juma'a sai mun soke mai Alƙur'ani. Da fata Allah dawo mana da shi. Salamu alaikum. Sunana Kwamarat Aminu Gusau. assalamu alaikum sunana naziru abubakar wanda an kai sani da naziru dogo gusau assalamu alaikum sunana mubarak isa gusau tsohon mai ba gwamnan zamfara shawara assalamu alaikum sunana autan belmat assalamu alaikum sunana muhammad haruna zuga assalamu alaikum sunana bafa'i ubi gusau Assalamu alaikum. Bello dan Hajiya. Assalamu alaikum. Sunana Lawali Asgoga Jangeru. Assalamu alaikum rahmatullah. Sunana kuma da Aliyu Siri Guso. Assalamu alaikum. Sunana Honorable Ibrahim Aminci Kanawa. Sunana Umar Bello Walin Tsafi ta Gabas. Assalamu alaikum. Sunana Kwamarar Abubakar Ilyasu Birnin Sin, tsohon mai ba gwamnan shawara. To ah, an Masha Allah. jam'iyyar APC Uba Dattijo mai girma turakin mafara. mai girma barista da mai girma babanmu malaminmu kuma dattijo a da sauran 'yan gwagwarmaya 'yan uwana abokanai na assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kamar yadda kun ga sani suna na sadiya abubakar mai amfani da shahin real sadiya a kusan duk abin da zan ce kamar dan uwana abokin gwagwarmaya wanda mun ka tashi cikin gwagwarmaya tare ya riga ya faɗi abu kaɗan ne kila bai wuce guda zuwa biyu ba wanda zan ce abu na farko a kariyar mai girma ministan tsaro his excellency dr bello matawallan maradun farilla ne gare mu ba sai an tsaya an tara mu ma an ce mu yi mu gare mu wajibi ne dalilin da yasa na ce wajibi ne a mun san social media mun san abin da aka ce mu social media ba ba bukatar dogon sharhi muka yi gare ta ba sannan abu na biyu ga yanzu babu wani gida babu wasu babu wata jam'iyya wadda adda tun dun Najeriya babu wata jam'iyya wadda adda gatan da mutawalle ba matasa a jihar Zamfara so ta wannan dalilin yasa na ce mu gare mu wajibi ne mu kare shi in ya ce bai so in wani ya ce mishi kaza mu mayan mashi muna biyayya muna diba amma muka rinca idanun mu kahin ya ce mu mayar dalilin da ya samu ka ce muna runce mu kahin ya ce mun mayar saboda mu mun ga ba halacci ba ne a gare mu mu ɗiyan talaka da ya ɗauko yan mayan mutane ya ɗauko ya sama muna wasu yau da yawa inda ka nuna inda zaka wucewa za a ce ga honorable wani can ya je so ban san dalilin da zai sa a taba irin wannan mutumin har in jira sai an ce min sariya ta ki je ga wani can ne ya rubutu kowa ya san ni kahin ma a ce mu yi za mu yi sannan cikin rubutun wani in na ga wani ya ce kaza ina tsalle in hwada saboda ko ba komi na san cewa shi ma ya an kai mishi in eh, an kai mini shi ma zai yi tsalle ya biyo ni iya kira na gare ku yan uwana matasa waɗanda mun san darajar juna abu guda ne dai har yau har gobe yanzu nan da yawa kila wasu duk sanin followers mun kai ma juna ba mu san juna a matsayin friend ba dalilin da yasa nace ba mu san juna a matsayin friend ba kila wani an kai mini sai na yi tagi in ce na zo zo ka gani ana ce mutunci na ko ko ko kuma auta ta ko don Allah yana da kyau mu ƙara haɗa kanmu yanzu shi kaɗai ya rage mana gata mun same shi mutunci muna da shi ga social media wanda muna bugun gaba da alfaharin cewa duk inda zaka ga yaron mutawalli bai jin shakka ya nuna kai ne cewa shi yaron mutawalli ne dalilin da yasa a jam'iyyar ko cikin jam'iyyar APC muna alfaharin cewa mu ɗayan mutawalli ne do jam'iyyar APC kwara guda ne ban son babana da tijo ya zo ya min ke <laughs> ce ba haka nan bane jam'iyyar APC kwara guda ce amma dai muna muna bugun gaba muna alfaharin cewa mu ɗayan mutawalla ko cikin jam'iyyar APC mu daban ne ko cikin jam'iyyar APC wani ya daga hannu ya ce bai son wallahi zamu zamu daga hannu mu mai mashi mu ce wallahi ba mu son ka duniya da lahira nagode ta sadiya real ta yi magana zuwa barka da zuwa da sauran mutane bayan haka ina so a naɗa man kwamiti na mutum uku na alkawalin zan ba da dubbiyar na kuɗin data amma ga 'yan social media kuma waɗanda ka rubutu sai waɗanda ka rubutu zan ba kowa dubu biyar ya je sa data ya tallata man matawalle kuma ya faɗa ayyukan shi shine wannan ba kamar nasara ba ce kai ko ba ko ni mu gaci shugaban jam'iyya kuma shugaba ne kalamu wahid wanda duk inda ka gaishe kai ka san da ka gani je wallahi wani muka je wani taro ake gani wani aka ba mu darasi akan shi cewa shi magana wai a ce a tantancewa ne muke na ainihin wanga faɗin da ake bawa na wanga lati ɗin da ake bamu a aka ce duk wanda ka gani ya jingina gare shi ba magana komi ka ce mutuwar wallan mai sak in ka gaishe ka ga mutuwar wallan sak kan shi ne wanda muka samu jagora wanda bai goyo bai mu da ƙarya in ya ce ma za a yi za a yi tafkan ya ce ma ɗanka ya ɗauke mu dan shi baba Allah ƙara ma lafiya Allah sa wannan shekara ɗin da za a zo ka kai uwa ƙurar ɗakin ta a magana muka ta miriya, ina magana ne akan mabu'i na emiriya emiriya bello mutum da mu ba abin da za mu ce mashi muna isar da sako a faɗi mashi kai daɗe cewa mu 'yan miriya da jihar zafara ya hidda mu koya datan mu da mun ka ta kashewa muna zuwa kafin muna bin datan mu bai sauka gwamna ba yana cikin shekara hudu sai da mun kai gida mun kai motoci mun kai aure mun kai ɗaya ko don Allah ba mu ɗaya mun ga ta samu sufiyar fiye bello na mahara to muna kira ga ka shugaban jami'a ka isa muna da sako game da wajen gwamna bello na mahara cewa dukkanin yan na jihar zafara to muna yaba masa kuma muna masa addu'a muna masa fata Allah ya ji uwaye shi kuma ana daga darajarsa kana muna da shaida makarantar da kai da a yi magana yan ba abin da za a ce kan niyya ita miliya sai dai dan wata jam'iyya ko wanda bai cikin mu a ce ya dawo yana son ya shigo ya da kamfin ba ga jam'iyya ba ya yi da kamfin ga yan Sai saboda haka a wannan taro abin da zan ce shawara kai zan bada irin su sadiya ga sunan wajen duk inda an ka je taro to muna so mu maza a dan bari mu huta mu kawo wafin ɗin ƙwaƙwalwar domin abin da ke tahi wallahi ina shaida muku cewa jam'iyya za ta samu sauki a wanga kawo din domin cewa an dai ba mu SSA cewa da lokacin da duk wanda zaka ga an ba mu kame za ka ga cewa wa ake ba wanda ba da san su sunan shi su da san kakanni ne ba za ka ga mutum ya zo daga ya zo daga Kaduna ko wata ƙasa za ka ga ƴan uwa ne ba san shi bai san kawu ne ba bai san da aka shan bai kuka ba bai so ta shirya ba eh irin su ba so kira shi bai san da zai gani so gane kai rumo wani suke ko ba magana sa amma zo mai raja bane bane wata lumaro kana zaune kana zaune sai ka ji amma diji diji da ka gani wata shi wata wallahi na je garin Katsina wajen wani taro na kwana uku wallahi yan uwana sun zo suna kallo na wai an ce fa ni ya ne ni ana gani na wani irin babban mutum ne wai an ce ya tsatse ne nan ko in muka diba na wajen duk kadiwa duk yan talakawa ne amma duk wanda ka je da lokacin uwaye mu mata sai dai a ce a kai mu tsufa kan tahoga uwaye ba a ba su biya mai ja ba a kunna musu wannan satira da ana kallo wallahi uwaye mu saboda da wajen mutum da mawari duk sun iya kallo yanzu mu da kula uwaye mu akwai tal kana duk gidan da duk duk commissioner da akwai cikin wata jami'a ta daura duk commissioner da akwai wallahi cikin mu na tsatsi da tsatsi da mai daraja bello mutum da wallahi akwai wanda ya gedin gidan ya gidan wani commissioner duk motar da wani commissioner zai hawa cikin tafiyar daura wallahi duk mu hauta ko muna da irinsu kana duk ni'imar da zai hau cikin gida iyakar dai shiga cikin gwamnatin daura a ce sai nama na rago ɗaya eh, an yi albashi sai nama dubu biyar wallahi eh, aboki na ranar baba wanda zai je gida ne ga sati wallahi dubu goma ya kashe ni to kaga ga akwai bambanci da yan wato na da yan gobe, Allah da yan jabiya hasara amma yan midiya magani ba mamaki ba mamaki dan an ce da baki kirin karan baki da kaga da kaga da kaga so sura abu to ai mushe ne to ba mamaki saboda cewa ba su dan Allah ba ba su dan neman yadda Allah ba su yi ta dai dan hasara saboda rigar su dan auta ta jayi Ya katta abin da aka bada amma alhamdulillah yau a da godiya da minista Bello Batul Malam ga wanda sallah din da ta yi duk ka ga mutum da yarin dubu bakwai dubu goma duk ka ga mutum da shadda babban riga wallahi da mutum na mawarin kowa ne ne shi duk hoton da zaka gani ga Instagram ana sawa wallahi yan bidiya da yan mutuwan na da ne kuma mu ne yayan talakawa kan nan shi dai ne shugaba a Najeriya wanda cewa ya zan minista ya zan minista kuma da tsaro duk zamfara ai minista tsaro wallahi ba a taba minista irin shi duk zamfara da arewacin Najeriya ya mai da ministry ya mai da ministry ita don taimakon al'umma duk inda ka ji an ce an je an gaban da wato mawarin sai ka ga mutum ya sai kungu ya tara, ya wahaya ya dawo taimakon al'umma duk inda ka ga ana taimako yan gudun hijira ana taimakon al'umma wallahi za ka dan jirgin apc dan wato mawarin ne to mu gari ma ai sai mu gode ma Allah mai girma tuwaki ubangiji Allah saka maka hayi wanda abin da ka nuna duk wanda ka ga kira yan media ba munafiki bane duk wanda ka ga ja yan media a jiki ne ba mawaci bane kadiba alƙaluma ga shugaban jami'a ne gaban shi na gari kadiba alƙaluma a gada da kaga an kira dan social media zaka yi an ce kai Allah ya tawato su ɗan wahala banza ne ɗan mileni to na ta wannan ma ya da jabu ka duba ministry defense yanzu in ka je zaka ga dan mutum daga cikin mu ne ya tashi ya ta wajen in ka ga ana taimako na marasa lafiya yanzu tsafe ga mashkulan wajen na kashi wanga sati da saboda wato 27 ya dauki an ka dauki dawainiya karkashin yaron ministry je shi hudan fulani a tsafi duk an dauki dawainiyar su kaga babban ni'ima ce to ga goma nan wajen duk ka ji dan PDP yana ma wani dagawa yana ma kun yana cewa an taimaki matasa to sai ka gani mishi duk zamfa ba a taba kwamishina ba wanda ya raya matasa ya dauko matasa daga waje ya dara su gida ya su gida so ka ci gaba taimako al'umma kuma yanzu sun ka taimakon al'umma da gwamnatin PDP a cikin jihar Zamfara akwai Rishiru dan Fulani gari na gwada al'umma akwai Sufiyar Bashir Guda akwai Rabi Ogaba akwai Faik Amashal akwai akwai Spiro dukkanin su ɗan buso ne matasa ne dukkanin su cikin babu wanda bai san zakaran gwaji da fitar bako al'umma ba wanda gwamna Daure a gaba shekara ta hudu wallahi cikin su bai kama taki wa ɗan gaci to daga wannan ina ma wannan taro fata alheri kana ina ma matasa mu da nazo ina muku barka da arziki da Allah ya wadata mu da ni'ima ba iyawar ba ce Allah ne ya zaɓe mu cikin sahihan bayi ya haɗa mu da uba da gari mata da mawada kan da kuma ba mu shugabannin jami'a ta koma dan fulani katako matashi wanda a kullum ko makawata shiga zaka ga ana bin billahi da tafi al'umma ko sai Allah haɗa shi sattare da dattijo baba nasku Allah ko ya cikin ni'ima ga adoshi da nan matashi ne amma an ka ɗauko shi an kara da shi yana taimako al'umma ɗalibi na ne Na ne dan kwana ne kuma kanira. amma a yau ya rubuto cewa da shi aka taimakon jam'iyyar APC da kuma shi aka yaya rayuwar matasa to turaki ina maka baka da arziki ka ci gaba da wannan hulɗa da matasa mu ɗayanka ne ko za mu ci gaba da doyya duk inda ka ce matolle ko bulala za ka muna wi wadi a wani bulala daga wannan ina makuwa fata ne yana fata cikin mata din ba mu nuna muna da godiyar Allah mu tada cikin su duk wanda kun ka zaba ku wace iro ta nuna musu cewa can babu jagoranci amma muna da jagoranci wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh uh, uh, assalamu alaikum media da bismillahir rahmanir rahim APC APC matawalle matawalle Allah ya dawo mana da shi cikin ni'a da nasara mai girma turakin mafara babban mu wanda ya tarbiyyatar da mu Dan karamin su babban su barista abdulrashid organizers na wannan taro su autan belmont yalan gidan shugaban jam'iyya na kusa shugabannin mata su hajiya samira da yan uwata yan gidanmu musa da lalu da dukkanin yan uwana yan midiya masu gidajena na da honorable kansila da ke na wajen assalamu alaikum a duk da yake cewa an dai laƙa min maudu'i in ci wani abu amma zance kaɗan duk da yake cewa akwai waɗanda yan suna ga waje godiya ce ga Allah za mu zauna su yi magana don mun san magana su ma ta isa domin na so ganga taro din da mun ka yi mu maza mu ɗan ja domin in akwai irin su sadiya ga waje su nasko su samira su bil'atu ina ganin ba sai mun ce kuma suna iya kare dukkanin abin da za a kare wanda ya sha gwamnati bello matawallan mabado ishu da midiya abu ne wanda cewa ga ta sarai ne takaddun najeriya kowa ya sani babu ɗan taliki babu mutum babu wani shugaba ko jagora na ko ina da wanda ya dabar da 'ya'yan talakawa ga midiya kawai mai da wajen bello mutuwar na mawadun jinin san baɗan a shafa a bello mutuwar na mawadun wajibi ne dukkanin ɗan midiya ko ina yake ya tofa albarkace shi akan mutuwar na mawadun lura da cewa in ba ka yi magana akan bello mutuwar na mawadun ba dukkanin najeriya ma mi zaka ce mi zaka ce kuma wa'adda abinci ba lokacin da ya zama to gwamnati jihar tun ka ya shigo siyasa mun taɓa magana da shi duk zamfara babu wanda ya nuna ma 'yan guso garin da muke nan wajen babu wanda ya nuna ma matasan guso soyayya kamar mai da wajen minista bello matawalla maradon wanda cewa lokacin da aka ɗauko midiya yawa to yanzu za a yi magana to kaga wannan dai abu ne na mai alfahari mai godiya ga Allah sannan kamar da mai girma turake yace ce mai girma shugaban kasa mutum ne mai hankali mai experience wasu ba san mai girman kujerar da an kaba mai girma minista ba can harko da an ka bashi ita ba abin da ba su haɗi hasali yan jihar zamfara ka hima to zama ministan tsaro ina ganin sanin mu da wayen mu ayi minista bi kuma duk na tsaro a jihar zamfara amma cikin yadda Allah ya kawo shi gada soni sakataren party yabban bandan sun je kaura daura aure amma suna haya yace ko anytime suna nan da shi da su ataka ataka su boro Kaduna su ma suna hanya amma ana ruwa kan hanya to eh, sun ce insha Allah kafin mu tashi zanzu eh, to wato dalilin da ya sa muka haɗu a nan yau dinnan yau asabar waɗanda muka yi magana su ba to ga dukkan alamu mutanen sun fi shi yasa ni ɗauko kujeri guda hamsin don ba tunanin da a cika don short notice ne ba jiya makashudin wannan taro kowa ya sani ba ma suna bayyana ba na ɗaya dalilin da yasa ake tare don kare mutuncin juna to dole ne ya zama dole gare mu a matsayin masoyan mai daraja tsohon gwamnan jihar zamfara dr mami bello matolo maradun kuma ministan tsaro mu yi tsaye mu gaya za a yi mu bada da tamu gudunmawa don mu ga mun kare mutuncin shi kuna gani da ake tattacika shi a social media wasu ma suna kiraye-kiraye a sauke shi minista ban ga dalilin sa kai ɗan jihar zamfara ba kake son wai a jaye ko kuma a sauke wani ɗan uwanka daga wani mukami kun taba ganin wani daga kudu ya kira ya ce a jaye ɗan uwan shi wato mu akwai hasada a jihar zamfara akwai hasada kiyayya da hasada ita ke damu ka gane wallahi mutumin nan ina ganin babu wani minista a Najeriya wanda yake aiki irin da mutum da kai wallahi don ba wai mu ɗan asali da ba kai nan babu wanda zai ce bai ci gaji mutum da wallahi kuma kuma da wahala a samu gwamna wallahi wanda ya taimaka matasa irin mutum wasu na ga shi ta rubuce rubuce lokacin da suna gani ta dauda dauda dalilin da ya sa nake ta dauda ni ni kawo sasanci sulhu tsakanin shi da matawalle dauda abokina ne muna tashi tuntuni tun yana banki amma lokacin da ni ga dauko nau'in walakanci da cin mutunci ga matawalle ni ni tashi ni ce ni ce excellency ya akai na gan kana yamma matawalle haka yace prince kana ina ni ce na dawo ina gusau yace don Allah ina son ka zo gobe ka gani talata kenan ran talata ce karfe wace karfe goma karfe goma yi karfe goma ta ya kira ni karfe tara ya shigo ofis ya sa darata protocol din shi kai gama ya kira ni ni jeget aka zo aka bude ya nuna man failuka na wai kwangilolin da matolai da motoci da abin nan ni ce excellency ko kwana guda kai a matsayin gwamna wallahi sai ka taka sai kai ma an sami kallai da haka dole ne mu ruha ma juna asiri dole ne dole ne mu sai ya za a yi mu kare mutunci mu ta wallahi dole ne kuma wallahi ina jin wannan shi kadai ne gwamna wanda directly yana yana kiran kana ikiran kowa na kai hula da shi abu Aziz ɗan uwana ne kana ikiran abu Aziz kuma gana magana shi ba ka ikira kana ikiran Dauda kuma magana shi ba ka ikiran shi kuma bari faɗa maka duk cikin shugabanninmu na zamfara duk gwamnonin da an kai wallahi tallahi babu irin kamar matolle matolle ko uwar shi da uwar shi ka zaga yau wallahi kayan ajma ya manci billahi lashi bai hana alherin zai maka yi maka wallahi tallahi na san shi kamar yin ciki ta saboda haka don Allah ina kira gare ku gare mu duk baki daya mu yi ya za a yi mu kare mutuncin matawalle duk da yake yi magana shi jiya ya ce wallahi bai sho bai yadda ba a taɓo magana kabiru rawa so ka don allah kada wani wanda ya yi magana ko sharhi a kan abin da kabiru rawa ce kabiru rawa yana son a tanka mashi a zo a yi ta ka gane yana son a tanka mashi ne yana son samu relevance ne yana son a tanka mashi ne ya zo a yi ta a yi ta a yi samun matsaloli ka gane ko saboda haka amma ina son ku zaƙulo irin nasarorin da mataula ya samu tun farkon bashi da matsayi da aka minista as a client da wahala a samu minista wallahi ko wannan babban minista dan jigawa billahi azim bai kai mataula ba wallahi duk aikin da ya kamata ya yi wallahi shi mataula ka yi saboda haka mutum na masoyinmu ne yana ƙaunar mu mu ma dole ne mu nuna soyayya gare shi kuma ya yi alkawali duk wani taimako zai yi don ɗaya ga da cewa an samu nasara matasa mata da maza sun dawo kamar yadda suke da ya ce wallahi zai yi ba ga dauda nan ba matashi nawa ya ɗauka mutum na ɗauka aiki mutum na ɗauki da mutum dubu nawa aiki tun daga kwamishinas sa permanent commissioner ssa digit sauransu mutane lockdown mutane sun raya gidajen sun ci abinci su yi mishi lalura wanda bai ma iya sayan ragon suna ya sayi ragon suna wanda bai iya cin abinci allah ya bashi iko ya sayi abinci sauraka ni kira na gare ku anan da makasudin taron nan shine ya za a yi mu ma mu kwatanta irin taimakon da wannan ba Allah ke mana ya za a yi mu maida da namu mu ma mu mai mashi da alheri ga abin da ya kai mana shi an makasudin taron nan ba wani abu ina son ku kare mutuncin matolle amma ba wai kan zagi kowa ko dauda ka a zage shi kowa ka a zage shi amma dai idan mutum ya taɓa matolle ku shirya za a yi ta hikima kuma ku taɓa shi sannan ku zo kullo abubuwa na ga wannan yaro dan wajen ina yake ya ce min yana abuja yana dan rubuta abubuwa na achievement na ci gaban da mutum ya samu to ku dinga dan daukowa guda guda ana yi ana tawatsa shi yasa na waɗanda muka shirya taron da su na ce su zaƙulo mai 'yan social media waɗanda ke rubutu ina son idan an bar nan gida na yau ina son duk facebook ya cika da magana matawalle kuma ina son ku buɗe wani group ku buɗe wani group na amintattun matawalle a dinga shiyarin na ideas na abubuwa za a zuwa kulo irin ci gaba da nasarorin da wannan ba Allah ya samu na uku ina son mu tashi da addu'a Allah kaɗai ya san bakunan da ke da albarka na cikinmu ka gane ko mu taya shi da addu'a dare da rana Allah ya kare shi kan makiya na bayyana da na koye mace da namiji na nasin da kusa kuma Allah ya bashi nasara ga duk abin da ya kai sannan ga rubuce wucen ku ina son ku faɗakar da shugaban ƙasa da cewa duk waɗanda aka sa suna rubuce-rubuce wai a sauke matolle ba 'yan asalin jihar zamfara ba ne zalunci ne kuma adawa ce da hasada so da a nuna ma shugaban ƙasa ga irin nasarorin da wannan ba Allah ya samu ni shi a kirana kuma ina son zan yi ta bibiyar ku in ga wanda ke da ƙwazo cikin ku wanda zai iya rubuta abubuwa akan mutawalli shine yi haka nan I will take my time I will, be, I will make sure that na bi from A to Z ina ta duba abubuwan ku tun da na dawo da amma ba ne na naitiya wajen wata na biyu ba ne shekaran jin dawo so I will take my time in duba rubuce-rubucen ku ina ganin na san ina da wasu rubuce-rubuce a nan in mutum baya da ni ya adin dina i want to see him ima ga ga ga, whatsapp ne ku rubuta ku gaya ma duniya ga achievement din wannan ba Allah ga kudurorin da ba Allah nake yi kuma akan magana tsaro wallahi mutum yana yacin kwarin shi yana yi wallahi tallahi nayi nayi dauda ya zauna da mutawalli nayi nayi nayi nayi nayi kuma ya tun alƙawli zai zauna da mutawalli mun tabbata tare da dauda mu je mu ga matole amma lokacin matole gaskiya shine abbe da ba saboda ganin kamar za a yi wani abu amma daga baya mun zo mun zona mun daidaita da matole ya yadda zai haɗu dauda ko da muka haɗu da saudiya da dauda ya yi rantsuwa da allah idan mun dawo ya ce in haɗa matole zai zo same shi ofis Watan dauda wasu ne ke ta ingiza shi ga wasu abubuwa yana so ya je samu tolle wallahi kuma wallahi inda ya samu tolle wallahi da ta kare wallahi don zuwa wajen wani ci ostar ko duk banza ne matolle ya yi access da waɗannan don duk da an sarrafa matolle yaran matolle ne kuma matolle shi iya ce zai yi wallahi sai dai mutu sai yi So na ka mu tashi da addu'a mu yi ta rubuce mu ba da support mu bayyana ma duniya irin ƙwazon wannan ba Allah irin nasarorin da ya samu kuma irin kudurin shi na ya za a iya taimaka ma al'umma jihar Zamfara da fatan Allah ya mana jagora na gode wa ba'ad mai girma turakin mafara tsohon mai ba gwamna shawara amini na abokina mai gida na kuma jagora kuma amini aboki turakin mafara ɗan galadima barista da shike a wannan wuri sauran jama'a maza da mata 'yan social media musamman mutanen dodo jama'a assalamu alaikum to na ji daɗi ƙwarai da gaske ko kuma ka in jawabi in yi ba da haƙuri ga mai girma turaki kasancewa mun yi alkawari da shi cewa ƙarfe hudu mu zo a wannan wuri mu samu zuwa cikin lokaci ba saboda rasuwa da aka yi muna garin ƙauren na da wani babban malami da Allah muna Allah sa ya rasu jiya ake jana'iza shi kuma mun samun jana'iza ba saboda ɗaurin aure da na tsaya wanda aka yi ƙarfe ɗaya sannan na wuce ƙauren na moda so muna ba da haƙuri kasancewa na zo a makare alhamdulillahi na ji daɗi da na yi riske waɗannan jawabai guda biyu na comrade wane ne